shida hijiriya kuma sannan yau goma sha biyu ga watan mat dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a cikin karatun da muke na littafin umdatul ahkam min kalami khairul anam na al-imam abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi wanda ya rasu shekara ta ɗari shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a nan Sakkwato wannan shine majalisinmu na uku a cikin kitab Bahara. in kai hadisi na 25 a majalis guda biyu insha Allah za mu tashi na 24 za mu tashi na 25 qala rahimahullahu ta'ala babun fil mazi wa ghairihi babun da yake magana akan mazi da kuma wasu abubuwan ba mazi ba abin da yake shine zai zai mana bayani akan irin abin da yake fitarwa mutum na sha'awa wanda yake da ɗan bambanci da mani wanda shi fitarsa kafin babbar sha'awa ne wanda yana faruwa ga mace kuma yana faruwa ga namiji wanda kuma kawo shi a nan bayanin hukunce hukuncensa ne akwai waɗansu kuma hadisan da suka shafi alwala da da kawar da najasa shi yasa ya ce wa ghairihi Allah rahimahullahu ta'ala an aliyin رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبكان ابنته مني فأمرت المقداد المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري توضأ واغسل ذكرك ولمسلم توضأ وانضح فرجك انكر اولى سيدنا علي الله يقارئ دا ƙara يكي kuntu rajulan mabza'an ni mutum ne mai yawan fitar mani shi kuma yawan fitar mani fil ghalib yana faruwa ne idan ya zama mutum yana da rujula yana da mazantaka wanda kuma fitarsa ba ta yiwa sai an yi tunani ko an tuna wani abu da ya faru ko da ake son ya faru ko an ga wani abu ko an yi wani abu to akwai mutanen da su a ɗabi'arsu suna da saurin yin مزي أي كثير المزي فامرت المقداد سينا أمر شي مقداد ابن الأسود الله يقارد داء غريش يتنبي من منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شي مقدار ابن الأسود يعني إذا إيه كنت من منزان الله صلى الله عليه وسلم اللي سقال بنت سيدنا علي سينا ساشي يتنبي من منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Yau yawwa ya ce fastahayatu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai naji kunyar kan tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaina li makan ibnatihi minni saboda matsayin yarsa a wajena yarsa tana matsayin matata kuma wani abu ne wani abu ne da ya shafi wani abu na kunya da ya kamata ka ɓoye wa sirkin kashi sai ya umarci mikdad ya tambaye wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye masa annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce yaghsilu zakarahu wa yatawadda a ya masa ya wanke al'aurar tasa inda maziyin ya fita to in ya fitar da maziyin to sai sake yin alwala tunda maziyi fitarsa tana nuna alwala ta kare wannan a ruwayar sahihaini kenan walil bukhari a wata ruwayar ta imam bukhari ya tawabba. a sai manzo Allah ya ce masa tawadda kawai ka yi alwala waghsil zakaraka sannan ka wanke al'aurak amma abin da ake nufi shine ka fara wanke al'aurak ka sai ka zo ka yi alwala wali muslimin a muslim kuma tawadda wanzah dhahfar ka yi alwala sai ka yayyafa ruwa a al'aurata. taka wannan eh, hadisin yana nuna mana cewa idan mutum yayi maziyi to sai ya wanke al'aurarsa kafin nan ya ci gaba da yin ibada sannan ya yi alwala wannan malikiya mu a mazaba mutum malikiya sun tafi akan gabaki ɗaya ka kan al'aurar mutum zai wanke suka kafa hujja kuma da wannan hadisin tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi salama" ya ambaci al'aura din amma wannan ra'ayin hanafiya da shafi'iya da kuma riwaya an alhanabila da hanabila ko kuma in ce asalin ruwayar ta hanabila ce su malikiya ƙauli ne a cikin mazhabar malikiya su kuma sun tafi akan cewa a'a shi mazi in ya fita shi na jasa ne don haka iya inda digon maziyin yake a jikin al'awar mutum shi ne ya zama wajibi ga mutum ya wanke ba ko ina ba والأحوط شيني ما ذهب إليه الحنابلة وبعض المالكية شيني متين يوانكي قباكي قال رحمه الله تعالى عن تميم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أنكر أودغا عباد ابن تميم تابعين دغا عبد الله بن زيد بن عاصم al إذن idan أبايا من متحديث عبد الله بن زيد كو wanda har nake ce muku ba shi ne ibn abdurrabbihi ba abdullahi ibn zaid ibn abdurrabbihi hadisi ɗaya ne da shi shine hadisin kiran sallah amma shi kuma abdullahi ibn zaid ibn asim Allah ya ƙara yadda a gare shi almazini shi kuma yana da hadisin kiran sallah a yana da wannan hadisin kuma yana da hadisin da muka wuce shi a baya a karatunmu na shekarun jiya da ta huce saboda ka shi yana da hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan wa'annan hadisan biyu da makaranta to shi abdullahi ibn zaid ibn asim al-mazini qala shukiya ila annabi sallallahu alaihi wa sallama ar-rajul ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi an kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qara ko wani mutum alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salah mutumin da ake riya masa a zuciyarsa cewa kamar wani abu ya fita a jikinsa ana sallah mana kamar ya yi rihi hutu iska ta fita a jikinsa wannan akwai kaiwa matuƙa wajen kunya da sayan zance saboda rihi wani abu ne na ɗabi'ar ɗan adam amma kuma an halicci al'umma gaba ɗaya da jin kunyar ambatan abin ko da yake zaka ga ana ba da labari a sababi na barkwanci cewa wai akwai al'ummar da wai ba sa jin kunyar ma yin rihi muna yara ake cewa kafin mu taba zuwa maka tun muna ƙanana a cewa a maka ma in kai sai ai tamasha Allah amma a ta kawo kyaututtuka ana ba amma dai gaskiya ƙarya ne mu mu taba ganin wannan a maka ba Dukansu a makka suna jin kunya ba a faɗa kuma ba a yi sai dai irin hutu ya kubuce wa mutum wannan kuma kubuce mutum abin kunya ne ma wani ma ya kubuce masa to ba zai ƙara zuwa a gan shi a wurin ba duk da dai mun taɓa zama lokacin almajirci a sudan da wasu 'yan ina jin ne to shi ma zargin da nake ba wai halayyar garin ba ce ɗabi'ar da muka zauna da su ne to akwai abokina <laughs> dr aliyu ibiya sai zama a ɗakinsa akwai irin wa'annan ɗin kawai shi ya karkace sai kawai ya hutunsa shi wancan <laughs> shi kuma ali mala ali tseren zai ke ɓaci a ta haka to ƙarshe sai ya masa magana ya ce masa wannan ba ɗabi'a ba ce wannan akwai rashin mutunci a cikin wani abin da reni shi kuma ba ya son reni dama to da aka kawai sai ya zama kuma abin da yake ɗin ma ya ma kuma na da sai ma ya kira shi ce ya ustaz ali malesh kawai sai ka ji dar ya saki abu <laughs> kuma ni dai ban ji ba amma shi ɗin yake ban labari sai da yawa suka kasu suna hira da abokanansu su wancan ɗin a ɗaki kawai ga mutum ya karkace kawai ya yi hutu <laughs> to ga mu gaskiya ba daidai ba ne ba to kuma daga jin yadda ake ɗan biye a hadisi sai an ɗan ya zancen saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sun ya tarbiyantar da sahabbansa akan kunya kuma haka ya kamata a ce an jinu akan kunya ba a sakin zance haka saboda mutunci ma wani abu ne to kaga anan yukhayyalu ilaihi annahu yajidu shay'a fi sala kawai abin da ake so shine yana jin kaman yayi hutu kaga sunan ma kin faduwa yake in ma ka so ka faɗa da Hausa sai ka ji kaman sunan ya makale baka fada ba kuma dai gashi kusan suna ne da duk Hausa ta Hausa gabar da Hausa yamma har zage zagi ma ina jin duk da suna ɗaya suke faɗa ko ba haka ba balle mu iyayen gidansu nan sakwata duk suna ɗaya ne ko mai ƙanƙantar yaro ko jariri ne in ya taso inda ya fara fahimtar zance zai gane ya san yadda ake faɗa amma za ka ko ƙananan yara ba koyaushe suke sakin baki su faɗi sunan abin nan ɗin ba to yukhayyalu ilaihi annahu yajidu shay'a fi salati wato ana riya masa shine shine ma'anar yukhayyalu ilayhi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul baha yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a saboda tsabagen dabo da suka yi sai annabi Musa aka ringa gwada masa kaman ga igwan nasa yaggwai kuke cewa ko yaggwai eh yaggwai mu kuma igiyoyi muke ta kamar ga sunan suna suna tafiya akwai sihiru takhyil shine da rufa ido a tsaro amma sai a sha makance hankalinka sai ka ga wani abu daban to yi khayyalu ilai cewa kamar wani abu ya fito abinda ake nufi shi ne akwai mutumin da yake yawan sai ya zo sallah kawai sai ya fasa ya tafi ya canza alwala isa saboda yana jin kamar ya yi rihi masu wasu wasi kenan to sai manzo Allah sama ya ba da ka'ida ya ce layan yansarif a gaya masa kar ya yi sallama alin sirafu min salati shine yin sallama da Hausa muke cewa ma'ana idar da sallah Ƙare ta ƙarƙarewa. la sarif kar ya yi sallama hatta a sautan har sai in ya ji ƙarar hutun ya ji da kunnensa au ya ji da han ko kuma ya ji warin hutun kaga wannan su abubuwa guda biyu da suke tabbatar da cewa hutu ya tabbata akwai hutun da zai zama ba wari amma akwai ƙara akwai kuma hutun da zai zama akwai ƙara amma ba wari akwai kuma wanda zai zama akwai warin akwai ƙarar to a nan in dai mutum bai ji wari ba bai ji ƙara ba to ko da ya ji motsi a mazauninsa to alamar cewa dai shaidan ne yake so ya sanya masa wasu wari in ka ce to ai kar in je na yi kuma shi addini ba a gina shi akan zato al yaqinu la yazulu bishak yaqinin ka shine kana da alwala wannan fitar rihin wannan shakka ce wannan shine abin da jumhur na malaman fiqh suka tafi akai amma an samu wani ƙaule a malikiya cewa wa man shakka fi hadathin wajaba alaihi alwudu wanda yi shakkar cewa yayi hutu ko alwalarsa ta kare to ya yayi alwala illa an mu waswisan sai dai idan mutum ne wanda yake da cutar waswasi فلا شيء عليه كما يدني أهل اليفلا أما الرادف القول الرادف فيني مجرد شكا باتا كريا ومتن الولا مجرد شكا باتا كريا ومتن الولا وانا حديث آه، براء البخاري ومسلم قال رحمه الله تعالى وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجلس فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله أنكر أودغ أم قيس الله يقار الداء ƙara أم قيس بنت ta الأسدية ارتبي لبنو أسد kabila ce ta ƙuraishawa wanda cikin kabilar akwai Zubair bin al-Awwam ya fito daga kabilar akwai Nana Khadija ummul mu'minin ta fito daga kabilar akwai da daga cikin sahabbai sun fito daga kabilar kabila ce ta hanyar Abdul Uzza ibn Abd Shams ibn Qusay ibn Kilab shi al-Asad ibn Abdul Uzza ibn Abd Shams ibn Qusay ibn Kilab al-qurashi to ita daga nan ta fito to wata rana atat bibnillaha ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da wani jaririnta ko wani ɗan ƙaramin ɗanata sagirin ƙarami lam ya akuli ta'ama bai fara cin abinci ba sai dai nono ake bashi ta zo da shi ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijri ala ya zaunar da shi akan inda ake zaunar da yaro hijirul insani shine muhallin da ake zaunar da yaro to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da shi ya zama ya zama yana cinyarsa amma kuma jikinsa har ya zo kan kirjinsa sai a ce ajlasahu fi hijrihi fabala sai wannan yaro ya yi fitsari ala sau saubihi akan kayan annabi sallallahu alaihi wasallam fada abi ma sai maza Allah sama ya a kawo ruwa Fana fa nadahahu ala sau saubi sai maza Allah sama ya ya fashi a jikin tufafin walam yaghsilhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai wanke tufafin ba قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه baulahu thumma an karbo daga ummun Aisha Allah ya kara yadda a gare ta cewa an zo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da wani yaro sai yaron ya fitsari a jikin kayan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai sa aka kawo ruwa sai ya dinga bibiyar wurin fitsarin yana yayyafawa a ruwayar muslim fa atba'ahu bawlahu sai ya bibiyi bawalin kaga ya fassara ruwayar bukhari din kenan walam yaghsilhu amma bai cire tufafin ya wanke su ba wannan hadisan su biyu suna nuna cewa idan yaro bai fara cin abinci ba ya zama yana shan nono ne to idan ya yi bawali ƙarfin najisar da ke cikin bawalin ba ta kai dole sai an wanke ban aka yayyafa masa ruwa shi kenan duk da cewa akwai maganganu a cikin matsalar amma dai magana mafi sauƙi shine wannan abin da muka faɗa قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجرهم آه فزجره الناس فزجره الناس فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريت عليه an karɓo daga anas ibn malik allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa wani baƙauye a arabi a arabiyun mufradi ne jam'insa al'arab shi kuma al'arab ismu jinsin ne na mutanen da aka yi saɓani a kan suwaye su amma dai magana daga cikin maganganun da aka yi aka ce su al'arab su ne mutanen da suke zaune a inda babu gida na gini sai dai gida na itatuwa da bukkoki da jinka da bunu wannan su ne al'arab ƙauyawa kenan wasu kuma suka ce a abin da ake nufi da al'arab su ne mutanen da ba su da takamaiman gurin zama sai dai kawai inda suka ga akwai hakukuwan da dabbobinsu za su ci da kuma ruwan da za su iya yin amfani da shi sai su zauna a wurin idan hakukuwan suka ƙare ko ruwan ya kase ko aka dame su da farmaki ko dabbobi namun miyagun dabbobi suka hana dabbobin su cewa sai su tashi su canja waje kamar bororo kenan wannan su ne al'ara da wasu kuma suka ce su ne wa'anda inda suke inda suke rayuwa babu abubuwa na more rayuwa da yawa sai sun tafi inda take maraya to don haka al'arab su ne sukanul badiya waɗanda suke zaune a ƙauyuka da rigage da dazuzzuka inda babu mutane da yawa wanda yake akwai ƙarancin wayewa a gurin komai sai sun taho birni wannan su ne al'arab za ka ga sun sifantu da kaushin ɗabi'a da kuma wato da kaushin ɗabi'a da kuma ƙarancin ɓoye abin da yake cikin zuciyarsu to kuma gwargwadon yaɗuwar abubuwa na more rayuwa a waje gwargwadon ko gwargwadon ƙarancin abubuwa na more rayuwa da buƙatuwar mutane a waje gwargwadon kasancewar wajen a arab a ƙauye kamar yanzu misali za ka iya haɗa tsakanin abuja watakila da johannesburg ta, ta, ta, south africa sai ka ga irin abubuwan da ke johannesburg ba za ka same su a abuja ba to za ka iya cewa abuja bin nisba li jihanin sa ce. kamar tsakanin kano da sakkwato abubuwan da suke kano na more rayuwa da wayewa babu su a sakkwato don haka buƙatuwar 'yan sakkwato izuwa kano ta fi buƙatuwar 'yan kano izuwa sakkwato da haka in ka tara mutum ɗari 'yan sakkwato za ka kusan mutum tamanin casa'in duk sun taɓa zuwa kano suna da wani abu da yake kai su kano yayin da in ka tara mutum ɗari yan kano za ka ga watakila bai mutum goma ne ko ishirin wani abu ya kawo su sakwata ba kuma shi ma sai ka ga dai wani abu dai na rayuwar al'ada ko addini ko dangantaka amma misali su kuma za ka ga waɗanda za su tafi daga sakwata su je kano watakila wata buƙata ce ta wani abu na rayuwa ko su siyo ko a siyo musu to shi yasa ka ga yaren Sokoto ya fi zama irin yaren da tun asali haka ake yinsa? su kuma can tun da wannan zai taho wancan zai taho wannan zai taho wannan zai taho dole a samar da wani yare da kowa zai iya gane mai sauki to kuma dole idan duniya za ta yi amfani da wannan yaren ta ɗauki wanda kusan ya dace da hausa kowa da kowa ya zai zama yaren karatu a hausa ita ce hausar kano ko waka ce in za ka rubuta ta in baka rubuta ta da hausar kano ba to in an zo sharhinta sai a ce tana da ragon salo yanzu duk waƙoƙin suna na asama'u duka ragon salo ne da su saboda ba kowa ne yake iya gane su ba an taɓa ba mu waƙar shehu tabban haƙiƙa aka ce ni fashin bakinta da shari lokacin muna almajirai ni dai har na gama ban fahimci me ake cewa a waƙa aka kawo da baiti da bana manta wai mun salati zumai tut bisa fiyayye na kasa gane to wannan me ma'anar zumai me tut <laughs> aka ce mana to ayoyi zuma ana nufin yan uwa kenan ko shi ne aka kuke cewa eh <laughs> zumai yan uwa kenan wai mu yi salati zumai ya ku yan uwa mu yi salati tut ne tut din eh ba ji ba to kaga sakkwatan yanzu birni ce akan ta da to kuma sannan in ka lura da kyau ɗabi'ar wanda yake ƙauye ba wai hauka ba ne ba shi iya hankalinsa kenan don haka in ka je ka auna shi kai komai makila ya fi wanda kake tunani a birnin hankali amma haka rayuwarsa take haka al'adarsa take shi yasa idan ɗan ƙauye ya imani to imaninsa cikakken imani ne in ya kafirce to kafircinsa cikakken kafirci ne sai Allah ya ce al'arabu ashaddu kufran wani nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi amma sai cewa min al-a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah wa salawatir rasul wa salawatir rasul qurbatin 'inda Allah wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahu to shi yasa in su suka zo da Annabi sallallahu irin mu'amalar da annabi sama yake musu yana sassauta musu saboda yanayin sanin su da yadda rayuwarsu take to ja a arabiyun sai ga wani ƙauye ya zo fa fi ta'ifatil masjid ko kuma fa fi ta'ifatil masjid kawai sai ya samu wani ɗan ƙauye guda a masallacin wani ɗan gefe guda fa la kawai sai ya tsuguna ya fitsari a cikin kunsa ba wai haraba ba a cikin masallaci larura ta kama shi tun da shi garinsu ba masallaci kuma watakila ya zo ko ya zo ne tallata hajarsa ko ya zo ya karɓi wani abu ko ya ba da wani abu dai shi dai ya zo kuma da alama ba musulmi ba ne ko kuma ya zo ɗin ne ya gaya yanayin musulunci yake musulunta larura ta kama shi su a garinsu duk inda ka samu ka iya cewa yawa ka yi bawali sai ya zo ya bawali to fa zajarahun nasu sai ko mutane suka dinga daka masa tsawa kai ka kayya kayya kayya kayya kayya kayya to kai ka san kuma yawanci tsawa a al'adance ba a yin ta ita kadai, sai kuma an yi yunkuri an taso wa mutum to fanahahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam! fanahahum annabi sallallahu alaihi wa sallam! sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya hana su falamma qada bawlahu lokacin da mutumin ya gama bawalinsa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi zanubin mimma in fa'urika alaihi sai manzo Allah sama ya sa aka kawo bokiti na ruwa zanub shine wato wani adadi sananne na ruwa sai sa in aka ce zanub ma ana nufin yanki na abu wa inna lil ladina zanuban misla zanubi ashabihim to sai manzo Allah ya sa aka ebo bokiti guda na ruwa fa uhrika alaihi sai aka kwara akan wannan fitsarin wannan hadisin yana da tsayi da bayanai a wani wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace masa kai wannan wajen ba a yin fitsari a bautawa Allah ake yi to sai ga waɗancan mutanen da suka gaya bai bakan magana ba su kyauta ba manzo Allah sama kuma ya kyautata masa sai musulunta har ma kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi da ya tashi zai tafi ce Allah ka gafarta mun ka gafarta wa Muhammadu daga kanmu kar ka gafarta wa kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi yake ai ka kuma ka taƙaice abin da yake da faɗi ai rahama Allah tana da faɗi ta mana yawa mu laqad hajjarta wasi'an wannan a ciki zaka ga fa'ida da ta sa Abdul Ghani ya koro wannan hadisin anan dan ya nuna maka cewa hatta fitsarin babba idan ya yi a waje in aka ba sai an kwashe ƙasar wajen ba in aka watsa wa wajen ruwa shi ke nan ya yi haka masu za mu fahimci cewa lallai masallaci in an ga najasa a ne maza maza a cire ta masu za mu ga irin kyawawan halayen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam hadisi na talatin قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط أنكر أولا أبو هريرة الله يقار الداء قريش يتشوى من زال الله صلى الله عليه ناجم من زال الله سمعنا تشوى الفطرة خمس أبتع لأك هل تتن أدم بيتا قودا بيتي مثل ميبانيشي دوان متمي حنكلي من نتوه to an taso an ga mutane suna yin wa'yansu abubuwa guda biyar wannan irrespective regardless of wani addini mutum yake in dai mutum ne ba mahaukaci ba ne to da ya kai wannan munzalin ma ya san cewa wa'yannan abubuwan lokaci dole ya dinga yin su akai akai sai dai da ya haukace kuma ba daga yana ɗaya cikin hanyoyin da ake gane hauka ma shine a ga mutum bai yi wa'yannan abubuwan ba na ɗaya alkhitanu shine sallatu ko shayi ko katiya ko kwidu ake safa mm. kwidu da kuma na sha bayani cewa kowa da irin yadda yake faɗa mu muna cewa katiya sannan wasu kuma suna ɗaukar cewa al'aurar ce da aka yi mata shayin ita ce katiya su kuma sakkwatawa ba ma su suka cewa katiya ba sai da su ce kwidu sannan sallatu kuma an sallatas da mutum shine a ce sallataswa haka wani yanki na katsina suke faɗa sannan shayi kuma a sha mutum duk abin da aka sha shi an kewaye shi kenan an yanki an sha shi yasa za a ce an sha kwana ko sai kuma a ce ga wani fili nan shan bantai ne shi an shan bantai ma'ana yana da kusurwa uku kenan ah. ko ko a waƙar gambu ma ai na ji ya faɗa ko lokacin da yake maganar Ah, wai in ana maganar sata duk 'yan asibiti na da laihi ya ce in ka yi hatsari ka haɗe ka bugi haka ya ce to in ka tafi dai ga dai asibiti ne da an gina asibiti kuma an ɗau likitoci an ajiye su gashi ana ba su kuɗin banza da yohi <laughs> ya ce amma an kattan shi su ɗauka sai su shaka basilla <laughs> sai su shaka me basilla ita ce allura ko eh. la lau. wajen su ɗau wasu ƙwayoyi su baka su ce kai su ce ta haikai ta ludda yake to don Allah tun da cutar ba warkewa haka ba don Allah ludda ta mita ne <laughs> ludda ne ta haikai ta ludda ok an sha mutum basalla ɗin sai a ce ta yi ta ludda yana ta yana ta abin nan yana ta lailaya wajen kenan <laughs> to tushe sa wani wa'azi na si da attahir na ji yana faɗan wai abubuwa na ban al'ajabi na mutane da aka yace ita kama kalala ce akwai lukau wanda shi saboda abagen lalaci ne dudda da kwai sai an ludda mai <laughs> sai an lailaya masu kiyar <laughs> wai dudda da kwai sai an ludda yi <laughs> wala ko da kwai ne ma shi sai an laila ya masa ko haka ne sallallahu to na'am shine katiya ko shayi wal da kuma aske gashin mara shine al aske gashin mara shine ayi amfani da abu mai kaifi a cire gashi wannan hatta wa'anda ba musulmai ba suna yi wal wa qassu sharibi da kuma datse gashin baki gashin baki shine gashin da yake kewaye leban sama daga ƙasan harshe kuma yake kaiwa har mafarin daɓiri wata ran hayya ya sako ƙasa ba za ga dumbarin mutum inda yana da gashin baki za ga gashin bakin yana tsayawa inda sa ai ka san daɓiri ko san daɓiri ba kuma ba san daɓiri ba to ka ta inda mai langabu ka san langabu mula naman kai muke ce ka ce wajen masu sai da naman kai ka ce do Allah ina sa abin daɓiri na naira ɗari ko ɗari biyu to inda ya kamo a jikin ragon ko san sunan ne daɓiri idan kai dariya yanzu duk da kuke murmushin nan to abin da yake kewayewa a gefen leɓen shi ne daɓiri a ɓangaren dama da hagu ai za ga wani waje ya kewaye ko <laughs> to daidai inda ya kewaye ɗin nan ne daɓiri yasa idan idan mutum ya zai iya sauke harshensa ya turo wajen in ya sauke harshensa ƙasa ya turo wajen za ga akwai waɗanda haka su take sai kamar sun zumbura baki amma ba zumbura su yi ba to idan mace ta zo da irin wannan to kakanninta sai su dinga tsokanar ta kamar in sai ranta da goshi sai mata goshi da da ana nufin goshi mai goshin arziki wani lokacin to shi ma wannan in aka ganta da irin waɗannan abubuwan sai a ce mata dumbaru da wacce ka ji an cewa dumbaru to tana da irin waɗannan abubuwan ne haka za ga kaman a cike suke a fuskarta shi ne daɓiri to za ka ga shi gashin baki yana sakkowa har wajen daɓiri ko yana ƙasa da kunduƙuƙi gefen ta ya numuni kusa da kunci kusa da kumatu a kusan kumatu ko me kumatu to me kunci a a a akwai kunci nan ake mara a jikin mutum a'a ba sai ka nuna ba Allah ƙara ma ai dai aka ce mari dai kowa sai ina ake shimfiɗa hannu za a yi mari to a kunci ai ake mari shi ko kuma tunan ne kake hurawa a bakinka in za ka hura bakinka to kuma tunka kake hurawa to ƙasansa kusa da baki nan ne daɓiri ka gane eh yanzu dai ka fahimci kumatu shine yanda in ka hura bakinka da iska to ai ba kunci saboda kunci shi tun daga gefen kunne yake tahowa za a ce an kwaɗa mai mari a kuncinsa ko ba haka ba to shi kuma kumatu shine inda zaka cika shi da iska a bakinka ka gane in ka cika shi da iska a bakinka to daidai gefen ka gane dai daburi ai to kundu kuki kuma nan ne da zara ka fara kuka ta nan hawaye yake gangarowa idan hawa ya tashi fitowa fuskar ka kan ina yake sauka akan kundukukin ka yake shi yasa shi kundukuki kullun a gangare yake shi yasa ake cewa sahal khaddaini mai gangararren kundukuki shi ne da ayyaka ya kamata ka san ka jikinka ko akwai tayanin muni kuma shi ba dai ka san shi tayanin muni ka san waskane waskane wata cuta ce da take fitowa mutum wani aibi ne a fuska idan sanyi ya zo sai ga wani kaushi yana fitowa mutum a ƙasan kundukukinsa wani abu kaushi har za ka kama za ka iya ɓamɓare shi ma eh eh amma yawanci shi fitowa yake ya koma amma wannan wuta wutar akwai tusar jaki akwai zanzana wannan duk daban-daban duk aibi ne duk aibi ne a fuska idan kuma ya sauko ƙasa ya zama gefen leɓen ya tsage ita kuma ya ake ce mata dartsa idan in ka cika zuwa kana shan ruwa a wurin da kowa yake sha da to wannan abin da yake abin nan in kuma wancan ne ƙasbi a shi ko kun san ƙasbi ko idan kuma eh dartsa ce ita ce dartsa ah, wannan kuma daban ita kuma wannan huce zazzaɓi daban akwai kuma naɓuwa kun san naɓuwa ko sai aibi ne a leɓe leɓen ne sai wani tuwon nama ya fito kuma a saman leɓen haka da hatsari sai ya zama shine naƙuwa kenan in kuma ya shafi haƙori shi ma kuma duka akwai na akwai totsiyar kare akwai cin zuma akwai arewa <laughs> eh, <laughs> eh. eh. zama <laughs> eh. ta shi ne alƙastu sharibi shi ne datse gashin baki shi ba shi ake gaba ɗaya ba yayyanke shi ake yi wata ƙalimul alfari da kuma yanki to hausar nan ana ta yanki a kai hako a kai fa kuke cewa wasu kuma su ce kumba mu a can hausa mu farce muke ta mu kuma farce din shine gaba daya yatsa ko an ce yatsa ne ake nufi da yatsa shine kuma farce ne a waƙar gambu na gane ashe farce ana nufin hannun yana yanayi wa wannan yanayi yana ba wagara akan tudu tsoho da shi da irin waɗannan matsacci ya ce muguna cizon harutta ta ɗin sai ne da na yi ta tunanin to farce mu ai shi mai mutum ya haka amma wannan baya nuni a kan ɓacin rai ai haka a haka alama ce ta abin bakin ciki eh mugu na cizon harusta <laughs> kun taba ji aiko? <laughs> kayan ɗan garin ku ne gabu da wani amma da ke ke <laughs> wa taqrimul azfar wa natful ibti da kuma tsige gashin hammata wannan an faɗe shi ne a yanayin da mutanen da suke rayuwa a wannan yankin haka suke gudanar da abu amma wallahu alam abin da ake nufi shine natijar abin misali kamar alkhitan dai wannan kusan duk an san yadda ake shine a cire loba a jikin al'auran namiji wanda hatta annabawa ma duka suna yi sunna ce ta ɗan adam hatta waɗanda ba musulmai ba ma kuma suna yi akwai amma waɗanda a ɗabi'a su ba sa yi amma za ka ga kuma yana tabbatar da cewa akwai mutum yakan samu tawaya da naƙasu idan ya zama bai yi kaciya ba shi kuma aske gashin mara kaga tunda aka ce da amfani da abu mai kaifi yanzu kuma ana amfani da mai ko kuma garin powder to duk da almuhim shine a cire saboda ƙazanta tana iya zama a wajen Atsu sharib kuma shi ma mun sani ba shi da matsala saboda barinsa yakan na ɗaya yana sa muni kuma haka ne daga gaske za ga mutum in ya tara gashin baki da yawa ya yi wani iri duk inda ya aske gashin bakin sai kaga ya dawo ya yi kyau sosai kuma ba dai ba a cika so a musulunci ma ka bar gashin bakin ba yawanci za a ga maguzawa aka suke shi yasa ka ko a jami'an tsaro idan mutum muguntarsa ta kai mugunta sai ka ga ya bar wani ne har ma in mutum yana ko ko wasan kwaikwayo za ana so a nuna wani mugun mutum ko wani bot sai ka ga ya aske gemu ya bar gashin baki to mugunta za a yi kenan wannan har ya ma zama a cikin <laughs> zukatan mutane in gashin baki ma Allah ya ji kan shan jarbu'i a Saud ibn Eid ibn Umair as-Sa'idi al-Jarbu'i alaihi rahmatullah wani professor mu ne a Madina da ya zo karta wannan hadisi a cikin al ya ce, daga cikin ma matsalar gashin baki shi ne ka zo sha ruwa shi ma yana shan ruwan tare da kai don aka rashin sa'a kuma zaka sha fura ma karshe ba a saba sai ka zo kai wani aiki na musamman kuma na tsaftace shi saboda shi ma zai tsinduma a cikin su kila kuma gashin ya ta'arrad lil Aza" wal jarasin abin nan abubuwa sun tattaba gashin kuma ka zo ka tsoma shi a ciki shi kuma tsige gashin hammata saboda su a wajensu tsige shi yana da sauki ana mutum yana jansa zai fita to mu yanzu in mutum ya ce zai tsige gashin hammata sai dai kuma ya dawo kuma ya dinga buɗa yana tafiyar ɗauraye <laughs> saboda in kai gangancin tsige ɗaya biyu uku ma yasa ita sunna alkitabu suna ana fahimtar su ne kuma ana saka nutsuwa da hankali nassi shine yafi bayanin nassi kuma duk da haka shari'a takan ba wa hankali dama shi ma ya auna domin shari'a ba ta zuwa da abin da zai cutar da ɗan adam to idan a hankalci aka tabbatar da cewa ana cutuwa to gaskiya ba a fahimta daidai ba ba haka shari'a take nufi ba in aka nutsu za a iya gano me shari'a take nufi duk da cewa a hankali a wajen mu'tazila yana cikin masadir na yana cikin rukunai na imani saboda sai da hankali da nutsuwa al'aql sannan ma ake yin addini su a wajen su mu kuma hankali yana da geji da shi ake fahimtar addini da shari'a amma kuma baya tashi ya kuma zo ya hukunta shari'a sai dai a yi amfani da shi wajen fahimtar shari'a da kuma daidaita abin da shari'a take bukata saboda shari'a ta yi la'akari da hankali amma ba a cikin rukunan imani ba baya cikin mafadir na talaki balle ka ce hankali ne ya tabbatar da haka ko hankali ya tabbatar da haka tukunna sai in shari'a ta tabbatar da haka mu a wajen ahlus sunnati wal jama'a to da wannan sai zama mun gama da babu babu til mazi mu da Hausa muna cewa mazi amma da Larabci al mazi al mazi ake cewa al mazi mun minti na 40 na na je gashin hammata to shi ma idan har mutum ya yi amfani da duk wani abu da zai kawar masa da gashin shi kenan kafahu zalik hmm. to wayannan abubuwan me manzala sama ya ba da labari akan cewa fitra ne to al-ikhbar nabi sallallahu hal ya'ni zalika bayan istihbabiha shin manzo Allah yana nuna cewa ya kamata mutum ya dinga yi ko kuwa to malamai sun sabani sun tafi akan cewa wayannan abubuwan dukkansu mustahabbi ne in banda kaciya wasu sun ce wajibi ce kaciya wasu kuma sun ce a'a ita ma hukuncinta hukuncin wa'ancan abubuwa amma magana mafi inganci shine kaciya ga namiji wajibi ce saboda dalilai da suka tabbatar da haka ga mace kuma makaruma ce da kuma mace ba irin ita ba loba ake cire mata ba a cikin karamcinta ne wani lokaci akwai wani abu mai kama da abin dabino to wani lokacin akan yi halittar mace ya zama abin yana da tsayi wanda yake buƙatar a ɗan ne samansa domin rage mata irin kaifin sha'awar da ba a buƙata wannan makaruma ce maza sama kuma da ya zo madina ya tarar da umma atiyya suna yi maza sama yake cewa to abinda za a yi kuɗan dinga ɗebe saman kaɗan wala tun hiki kar ku dinga tumɓuke abin gaba ɗaya saboda tumbuke abin kuma zai cire mata sha'awar gaba ɗaya kuma zai ji mata ciwo zai sa ta ta fitar da jini kuma zai zo ya wahalar da ita wajen haihuwa wanda irin wannan shine ake kirga shi a matsayin cin zarafi shine suke kiransa FGM female genital mutilation female genital mutilation ana kirga shi a cikin gender based violence amma mu gaskiya wacce shari'a ta ce a yi ba irin waccan bacci. domin mun je mun zauna da malamai a Misira, mun tattauna akan matsalar sun bijiro da irin cutarwar da kaciya take wa mace sun kawo report takari na musamman afirka mu aka fure na yadda ake wasu kamar yadda ka san dandatsa ma ake wa matan da sauran sun suka gama profesoshi ne da masana lafiya da masana shari'ar musulunci da masana law da kanun da kuma 'yan siyasa masu doka a majalisa haddasa shekul azhar duk mun zauna da su mufti na dr misali ya tashi na ce to gaskiya lokacin ni nake moderating a nake wakilta 'yan najeriya a lokacin na ce gaskiya mu wannan mu wannan female genital mutilation ɗin a musulunci bai halatta ba haramun ne kuma mu mu ba irin wannan ba Allah ya sa a ciki akwai mata akwai kwamishinonin lafiya a kwamishinonin a harkokin mata da Kano da ta Kaduna akwai wata lauya haƙoƙiya a cikinmu akwai wata 'yar jarida su mata ne su ma suka tashi suka yi maganarsu da turanci muka fassara suna ce gaskiya su wasu su ma duka an musu wasu an wa 'ya'yansu wannan dai da aka nuna mana mu musanta ba na ce to ni na zama a sudan na ga su a sudan suna cewa wannan ta misira su suka ce wallahi su kuma ba tasu ba shi ke yawa suka taltum na sanfandar atuntiya kowa aka tura masa zai ce mu a sudan ta suke cewa alkhitanul fir'auni wai irin ta al'ada ce ta kitsawa yan misira suka ce zuwa ba ta zuwa sai to muka ce wannan shegiyar kafiya ce ba ta da uba to in dai haka ake yi mu musulunci zai yadda da ita ba gaskiya saboda zai zama an ci zarafin mace an zama sababi na cire mata wani abu da Allah yake sawa ɗan adam dan ya karrama shi kuma ya zama sanadiyar hayayyafa da yin aure sanadiyar ta ji daɗi a ji daɗi da ita manzala sama cikin hadisin rifa'a a matar rifa'a talqurazi da ta zo take nema ta yi kome a gidan mijinta bayan ya sake ta saki uku wani ya aure ta ya rasulullah wannan mijin da ya aure ba shi da komai illa misal hudbatus sau kamar yadda ka san gezar tufa ka sake ta ta faɗa haka haka al'aurar ta ba shi da wani kuzari shi kuma gashi har sun haihu da ita yace ya rasu. wannan ƴaƴan tutaya na sami su faɗa ta yi kawai maza Allah ce dai kamar kina so ki koma wajen mijinki rifa'a tunda dama ce ta inna rifa'a ta tsallaka ni fa ta talaqi saki uku ya min sai maza Allah ce la hatta ta huwa ya wa ta ki sai kin ji daɗinsa ya ji daɗin ki don aka cire wa mace wannan abun kuma ina magana jin daɗi ina magana a ji daɗi da ita zai zama da wahala kuma akwai abarar sihiya wato implications na lafiya da yawa da aka masana reproductive health asihal injajiya sun kawo abubuwa masu tarin yawa da suke nuna da cewa wannan abu cin zarafi ne amma a lura da kyau akwai 'yan boko aƙida da suke ɗaukar waɗannan abubuwan su ɗora su a kan namu na addini gaskiya ta addini ba ita ce wannan ba wacce malamai suka yi bayanin ta addini daban wannan ma kuma daban saraka wannan ina so yawa mutane su fahimta kwarai su fahimta su gane addini ma bai yadda da cin zarafi ba bai yadda a cutar da mace irin wannan ba manzo Allah ya ce wala tun hiki. kar ku dinga tumbuke abin kuna lalata shi wannan shine tashwi kataccal abu shine mutilation din ai ko musula ai mutilation ake cewa kuma lokacin masana akwai tsohon shugaban azhar Ibrahim Hudhud wani professor ne tsatse kuma salafi bai izo yi kaba bayaninsa na tashi ne bayani duk da ya ce to gaskiya in har kamar yadda kuka faɗa ɗin nan ne to gaskiya ba da irin taku a ce muka ce a to muka kururuwar jaji bai lubata ta da hankalin jaki ya <laughs> kabu ba da mu ake ba <laughs> kuma mu ma za mu ci gaba da faɗakarwa a kan duk da cewa a cikin akwai wani shi kuma bayarbe ne ya ce su a wurinsa akwai inda suke yin irin wannan ɗin to kaga in haka ne ma iya sa canza su gada mm. wani ne waye da ya ji kiɗan farauta ko ya canza can su gada wannan shi ne abin da malamai suke faɗa kaciya wajibi ce a haƙƙin ɗa namiji sai an yi saɓani wani lokaci ne a lokacin da ya fi dacewa to shi ma wannan abin da ya fi shi ne a bashi a al'ada amma dai lokacin da bai kamata a huce ba shi ne lokacin balaga saboda mutum zai iya yin aure a kowane lokaci in ya yi balaga to kuma mu a al'adance zangame wa mutum a ce kuma sai bayan ya girma a zo a ce za a masa shayi a gaya ba zai da cewa an ce annabi ibrahim sai da ya girma kamar yadda yake cikin hadisi ikhtatana Ibrahim alayhi salam bil annabi ibrahim alayhi salam yayi wa kansa shayi yayi wa kansa kaciya da kurada irin gatarin nan wasu ma suka ce ai shine jarabawar da Allah ya masa wa iztala ibrahim rabbuhu bi kalimatin aka ce je kai kaciya fa atammahunna sai iji yayi ala sai Allah ce inni ja lalle ka girgiza kanka fa cikin da girman sai ta ce je dauke gatari ya dade kansa kaga ai da abin da ban tausayi Allah ce inni ja'iluka lin-nasi imama akwai wasu malaman da suka tafata akwai kuma a wata nuskar bil qaduni alƙadum ɗin an ce wani waje ne da me ya yi wannan ba a faɗa ba an mu ya yi da girmansa to ai ta yi ya zanto saboda tashinsa ila al'adar mutanensa ba sa yi amma in ka duba cikin hadisin bukhari na abdullahi bin abbas allah ya ƙara yadda a gare shi wanda ya ji daga abu sufyan lokacin da herakal azimin rum ya yi mafarki a ciki aka ce masa to annabin masu yin kaciya ne zai zo kuma zai zama sanadiyar mulkinka to shi ne sai aka ba shi shawara a tsaya duk inda aka ga a sai sai suka ce to ai yahuda ne suke kaciya a garin nan abu duk bai yahudi a kama shi a kashe sai ce a aje bakin boda duk wani mutum da aka zai shigo a caje shi in an ga yana da kaciya a kamo shi to larabawa suna yi yahudawa ma suna yi amma su sirya mutanen herkal ba sa yi kuma aka suke rayuwa a wancan lokacin kuma suna iya haihuwa amma dai balin loba yana akwai datti akwai abrar sihiya da yawa abubuwa na lafiya da malamai suka faɗa kuma akwai yadda ake yin ta wannan kuma sai a tambayi wanzamai ba ga Allah ya taimaka shari'a ta yi daidai da al'ada a nan wurin yadda ake shayi da kafiyar shi yasa kuma ya halatta musulmi ya halatta kafiri ma ya mutum misali kamar in yara an kai yaro asibiti kaga ai wani lokacin ba ba ka san waye wa yaran. kuma da Allah ya taimaka a da can kaga sai an yi wa'ansu ijra'at yaro ya kai shekara wajen nawa a zo sai ana yi na ga duk wanda aka yi wa shayi shekara talatin zuwa arba'in baya sai da ma aka dan haɗa masa da wata ƙarya sai ku zo ku je ku yi kaza a kame mutum kamar za a yi yakin duniya na uku a dattan na mutum a bankare shi a haƙa wani rami a zo da wa'ansu <laughs> kaki a kace ko a zo a yi sannan in an yin sai ana sa mutum ya so abin da ake sa mutum nan a kafarsa don kar ya haɗe kafarsa karkiya ko karkiya ake eh eh zani ake ɗaurawa don saboda a kiyaye karamcin mutum to amma kuma ana sawa mutum wani abu a kafa wani ɗan kara haka karkiya ake ce masa Don kada yaro yana bacci ya haɗe kafa sai ana zuwa ana barbada magani ana waya amma yanzu sai kaga an yi wa yaro ya saka famfas ɗinsa sa ma kwana biyu uku ta warke shi kenan Allah ya kama na sauki to kuma shari'a ba ta hana ba wannan wasila ce shari'a ta yi shiru a kai yadda kuka zo da abin a zamaninku da al'adarku in yi ɗaya minti na daidai eh to shi kenan to ina ganin sai mu bar wannan babin a haka wa sallallahu alaihi ala nabiyina muhammadin wa ala alihi a ajma'in sai mu tafi ba sai mu tafi episode na gaba to mun yi alƙawari ko ba za mu